matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne da ke neman gagarin kundila na hatsarin jiragen ruwa a Najeriya. A cikin 'yan watannin nan dai Najeriya ta fuskanci yawa-yawan hatsarin jiragen ruwa, lamarin da ke sanadiyar asarar rayuka masu tarin yawa. Na baya-bayan nan dai shine wanda ya faru a jihar Kwara, inda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗo mana rahoto akan haka. Kawowa yanzu dai hukumomi a jihar Kwara Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane ɗari da takwas, a haɗarin jirgin ruwan kwale-kwale da ya auku a ranar Litinin da ta gabata. Gwamnatin jihar Kwara dai ta ce haɗarin wanda ya auku a yankin Fatigi dukkanin waɗanda suka mutum mata ne da kuma ƙananan yara da suka fito daga wani buki. Honorable Sa'idu Baba Ahmed shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na Majalisar Dokokin Jihar Kwara, ya ce gwamnan jihar Kwaran Abdulrahman Abdulrazak ya ziyarci yankin na Fatigi domin ganema idanuwansa yadda lamarin ya auku tare da jajantawa waɗanda abin ya shafa. Kuma abun ya faru ne mutum ɗari da takwas ne aka tabbatar waɗanda suka rasu kuma yawancinsu yara ƙanana da mata ne don ƙauyuka uku ne to yanzu uh, wani mataki ita gwamnatin kwara take ɗauka na shawo kan irin waɗannan matsaloli don ganin so da yawa za a ga kan kogin kwara da niger ina ana yawan samun irin waɗannan haɗarurruka to jiya dai a house of assembly dinmu mun zauna mun duba ya kamata don ke kawo abun jiya da gwamnan kwa ya je ya ce nan za a sa jami'an tsaro a building outpost a wajen su ta monitorin waɗanda suke siga jirgi a can ƙetare kuma ta monitoring mutane so da abun ba zai faru kuma ba. To yanzu kamar su akwai wani agajin gaggawa da ita gwamnatin kwara ta kai koko? As yesterday da muka je babu amma an yi promising an ce ta yasi chairman din ya biyo gwamna ya zo yau a basu agajin gaggawa da za a ba su. Wannan matsala ta yawaitar samun hadarin jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya babbar matsala ce da ke laƙume rayukan jama'a a 'yan shekarun nan. Hukumar nan ta haifa dek mai kula da garuruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya. Da ta fara aikin sare itatuwan da ke cikin ruwa tare da ɗaukar matakin raba rigunan ba da kariya a ruwa da ake kira "Live jacket. da ta ce hakan zai taimaka wajen rage asarar rayuka a duk lokacin da aka samu irin waɗannan haɗururruka. in ji babban manajan hukumar ta haifadek a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq katikan ya wuri. Hatsarin jirgi saboda bugun itace ya kau. Shi kai shi wannan wuri din abin da ya kawo wani al'amari jirgin ya ɗoki yadda mutanen da ya kamata ya ɗauka. Wato an yi overloading ke An yi overloading na shi sannan kuma riguna da muka bayar na ceto ba su amfani da shi. saboda haka za mu ba da ƙarfin gwiwa ga hukumar niwa da ƙananan hukumomi da su masarautu domin a ba da ƙarfi ga wannan al'amari na amfani da rigon ceto saboda duk ko wanda bai taba shiga jirgin ruwa ba ko wanda bai taba iyo ba idan yana sa da wannan jirgi din zai iya zama saman ruwa har a zo a cece shi hmm. kaga kokarin da aka yi na ceton waɗannan mutane ɗin ya faskara saboda yawancinsu duk sun nutse ne cikin ruwa ah, kuma mu a namu gefe Allah ya da ah, za mu ba da ƙarfin gwiwa wurin sauri gunan nan da dama domin mu ƙara yawan tasu alhamdulillahi ah, shugaban ƙasa president tinubu ya sa hannu ga dokan eh, gyaran al'amarin wutar lantarki najeriya wanda hmm. yake kuma ya shafi kula da al'ummomin da ke ba da wuraren da ke ba da wutar lantarki hmm. saboda haka matsalar da muke samu na kuɗi kafin ya yanzu Allah da wannan doka da ya samu hannu zai ba haifadek dama ta karbi haƙƙinta ga kamfuna da ke ba da wutar lantarki domin kula da al'ummomin da ke zaune wa'annan wurare ɗin ba ma al'ummomin da ke zaune bakin kwara ba a'a al'ummomin da ke ba da eh, akwai kamfunan ba da wutar lantarki garuruwansu hmm. wanda yake ba na wutar lantarki ba ne shi ma mai girma shugaban ƙasa ya ce a'a bai kamata ana cin amfani a wa'annan wuraren ba amma ya zama wa'annan kamfuna ba su yi ma wa'annan mutane wuraren wani abin a zo a gani na kula da su ba Eh, wannan mataki da ya ɗauka in Allah da zai canza alƙiblar kula ga al'umman mutanen da ke zaune ga al'ummomin da ke ba da wutar lantarki a Najeriya. Fata dai waɗannan matakai su ba da gagarumar gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen kwale-kwale a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. Tuwa gaida Mustapha Nasiru Batsari wannan shirin zai ci gaba da bibiyan wannan batu har ya inganta. Yanzu a madadin wakilin namu da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa musamman daji Balawi da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya.